jama'a musulmi barkamu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na alhamis sha uku ga watan ramadan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha uku ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine darasinmu na casa'in da uku insha Allah a cikin jeren tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa Allah madaukakin sarki muke roƙo ya mana gaman kasa idan ba manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri cikin suratul bakara a inda ajiya muka kai karshen bayani gwargwadon abin da Allah ya sauwaka mana akan aya ta ɗari da ashirin da hudu هيو زام كاشي فإن الله خوفتين تركي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضل فانظروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يوهق عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين waɗannan jerin ayoyi suna daga cikin fassarar da wasu malamai ba ku manta ba da muka tattauna suka ce su ne Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim da su kada ku manta mun ji maganganu masu dama a cikin inda muka yi fassarar ayar da ta gabaci waɗannan wa izi bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum al-imam mujahid na daga cikin waɗanda suka yi ishara akan cewa ayoyin nan da suka biyo bayan wannan da Allah yake mana bayani akan ya jarabci annabi Ibrahim su suka zo da ainihin wato waɗannan tattaunawa to anan za mu ainihin wato jerin giyar wasu al'amura ne har ila yau waɗanda suka danganci annabi Ibrahim da shi da shi Ismail da ginin ɗakin Ka'aba da abubuwa makamancin haka Allah madaukakin sarki ce wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nas ka ambata musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da muka sanya wannan ɗakin ya zama wurin kai komo wannan na daga cikin fassarar da za mu zo mu wato wurin da mutum zai zo ya bar wajen ya ji yana sha'awar ya sake komowa ko kuma wurin da mutum bai taɓa zuwa ba amma a duniya ba inda yake sha'awar ya je kamar wajen wurin da yake kafan mutane baya ɗaukewa daga zuwa wajen da haka a lokacin da waɗannan suka zo wannan lokacin wasu na shirin zuwa wani lokacin na daban da haka kulla yaumi ana ainihin wato gojo ne wajen mutum ya ga ya samu ya je wannan ɗaki wa amna sannan ka sanya wannan waje ko kuma ka ambata musu har ila yau yayin da muka mai da wannan waje ya zama wuri amintacce jama'a fahimta ko amincin wannan waje ta kai ga cewa duk laifin da mutum ya yi kamar yadda za mu zo mu duba daga bakin malamai ko sata ya yi ko ainihin wato zina ya yi in aka ce yana a wannan waje to ba za a tsaira mashi haddin wannan laifin da ya ba har sai ya fita daga wannan farfajiya to daga nan a kama shi a je a mai hukunci me yasa saboda alfarman wannan waje Allah ya ce wattakhidhu a wata kira'an wata hazu wanda za mu zo mu ji menene bambancin waɗannan kirawoyi insha Allah min maqami ibrahima musalla sannan kumaida maida a wata hazu ko kuma wata hizu mutane suka rinka maida wannan guri ma'ana wani waje maqami ibrahim wurin da annabin Allah annabi ibrahim ya tsaya kalmar maqam ai inda mutum ya taka ya tsaya za mu ji ina ne annabi ibrahim ya taka ne ya aikata har ya kai shi zuwa ga taka wannan waje amma dai anan allah ya ce ku mai da wannan wurin tsayuwar nan nashi musallan wurin da za ku rinka yin sallah wace sallah ita ma za mu zo mu ji amsa insha allah allah ya ce wa ahidina sannan muka ɗaukan musu alkawari wato muka ba su umarni akan ne ila ibrahim da shi annabi ibrahim wa isma'il da ainihin ɗan shi mai suna isma'il an fajjira baitiya cewa su tsarkake wannan ɗakin da muke ishara da Allah yake mun mai da shi wurin sha'awar zuwa mutane ko ba Allah yake ku mai da wannan ɗaki tsarkakaccen ɗaki ga suwa ya Allah yake bi fa'ifina ga waɗanda za su rinka zuwa wannan ɗaki domin su yi ɗawafi wal'akifina da waɗanda za su mai da wannan ɗaki wurin zama domin ibada warrukka'i da waɗanda za su rinka yawaita rukuwa wannan ɗakin asuju tare da ainihin wato yin sujuda zama an gane wannan da kyau ko da wannan aya ita ma akwai dokoki da hukunce-hukunce wanda za mu ji a ƙarƙashin su da haka muka ainihin wato ɗauko bayanai daga tafsirin abu abdullah al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi Malam yace ta Ala. wannan aya da Allah yace wa ij'alna al bai ta lin-nas ka ambata musu yayin da muka maida wannan ɗaki ya zama wurin sha'awan kowa na zuwa wa amna kuma amintacce sai ce kini mas'alatan akwai wasu mas'aloli guda biyu da ya kamata mu fitar a karkashin wannan ainihin wato aya al'ula mas'ala ta farko cewa da Allah maɗaukakin sarki yayi ja'alna me yake nufi da ja'alna sai sai ai na mun juya yanayi mun hukunta wannan waje ya zama wuri da mutane za su rika sha'awar zuwa li ta'addihi ila maf'ulaini saboda an yi ta'addin kalman ja'alna din zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu kaga na daya albaita maf'ulun bihi ne mansubu sannan masabatan shi ma mun mai da shi a matsayin wa amnan afwal an gane wannan da ko kuma ya zama wuri amintacce malam yake bayanin waɗannan sun gabata a baya to da aka ce masabata mai ake nishi sai ce ai marji'an wuri da kowa zai rinka sha'awan duk kaiwa da komowar shi ya sake dawowa wannan abu zama an gane wannan da ke ko ya ce a larabci sukan cewa saba ya komo masaban yana komowa masabatan wata uban wata wata wata menene wata wata bana wata bana ina fatan fahimta wata wabana wannan duk yana magana ne game da tafkirikin wannan kalma sai ce fal masabatu masdarun wusifa bihi shi asali masaba da Allah ya amfani da shi masdari ne wanda aka sifanta kalman jawo wanda shi me ake nufi da shi wa yuradu bihi al-mawdi'u alladhi yusabu ilayhi kun ga magana ana nufin wurin da kafa baya daukewa a wajen bini-bini kaga mutane na komowa wajen idan mutum ma ya zo yayin da ya bar wannan wajen Allah Allah yake yi ya sake dawowa wajen ina fata an gane to Musa Allah madaukakin sarki muka mai da wannan daki ta zama wurin kai komo to ina ne ake nufi da ainihin wato wannan ɗaki da ake kai komo a wajen ai yurja'u ilayhi qala waraqa bin nawfal fil ka'aba ku ji abin da wani mutumi mai suna waraka dan nawfal wani ainihin wato dattijo wanda ya yi addinin nasaraniyanci kafin zuwan musulunci na fata gani shine wanda khadija Allah ya tsara mata yadda ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa a farkon al'amari da ainihin wato ya zo a ruɗe yana tunanin cewa wani aljani ne yake son ya hallaka shi yayin da mala'ika ya zo mishi to waraka dan naufal ya san kima da girman ɗakin ka'aba ga irin waƙe da yi akan wannan ɗaki yana cewa mataban li abna'il qaba'il kulliha ɗakin ka'aba wuri ne da dukkanin ƙabilu a duniya suke sha'awar su rinka zuwa sai ce ta hubbu ilai hal ya amalatu ne. wani ne da mutane ma'aikata da masu kawo ziyara suke ainihin wato a wato menene mai sawun juna idan wannan ya bar wajen wannan zai zo idan wannan ya bar wajen wannan zai zo al-imam amash shi ko ya karanta ainihin wato wannan kalma da "mata-batin" alal jami wato wa iz ja'alna al-baita mathabatin lin-nas wa yahtamilu an yakuna min as-sawab yace kuma ana iya fassara kalmar wannan mathaban lin-nas da Allah ya faɗi a matsayin as wato sakamako lada da Allah yake bai wa mutane Allah ya sanya wannan daki ya zama wurin samun lada ina fata an gane to duk zai iya ɗaukan wannan fassara domin za ka ga a zahiri duka waɗannan abubuwan sun tabbata ga wannan ɗaki wace ɗaki ɗakin ka'aba ina fata an gane sha'awar kowa ya je wannan ɗakin sannan duk wanda ya je wannan ɗakin yana da lada sabuna guna idan suka je wannan ɗaki suna samun lada na yi wato aikace-aikace daban-daban da ake gudanarwa wa kala mujahid malam mujahid dan jabar la yaqdi ahadun minhu watara ba mutumin da zai je ɗakin ya ji cewa baya sha'awan dawowa ina fata gane har akwai wani zance da zaka bi waɗanda suka je aikin haji ko umara sun sun dawo suke yawan fasi cewa wanda ya je ya fi sha'awar komawa fiye da wanda bai je ba haka ne ko ba haka wajen ba idan akwai wanda ya je ɗakin ka'aba za ka ga har sanki yake sake komawa ya ma fika kai da baka taba zuwa ba ya fika wato sha'awar ya sake komawa to wannan na daga cikin abin da Allah yawa wannan ɗaki na ainihin wato tasiri yana shiga zuciyan wato ma'abota zuwa wajen zama an fahimta ko sai ce wa a wal aqlu maswabatun faluqibat au kullibat harakatul wawu ala ta wannan yana aiki ne na dan nahawu da lura bari mu bar musu mu tafi a tattauna bayanai masu alaka da ainihin wato ahkam matsala ta biyu malam yake qauluhu ta'ala da Allah madaukakin sarki ce wa amnan bayan an sanya ɗakin wurin sha'awan kowa don ya ga cewa ya je sai kuma Allah yake mun kuma sanya ɗakin ya zama amnan wurin aminci istadalla bihi abu hanifa wa jama'a min min fuqaha al-amsar ala tarki iqamati al-hajj fil haram kun ga magana da muke ishara da wannan ayar ko da wannan gabar a cikin ayar to shine wasu malamai musamman ɗan ahnaf gaba gare su shi abu hanifa din da ainihin wato wasu almajiransa da wasu manyan limamai ma daga cikin malaman amfar idan aka ce fuka hawul amfar ana nufin tun daga imamu malik har shafi'i har ahmad an fahimta ko sun yi hujja da wannan ayan akan cewa duk laifin da mutum ya yi ba za a tsaida mushi da hajji a cikin yi wato haramin maka saboda Allah ya ce wannan waje amintaccen waje ne to wurin ko da yake da aminci ba za a yi wa mutum hukuma ko a hora shi a wannan waje ba zama an fahimta ko alal muhsan wasariki idan laja idan laja'a gani ko suka ce mutum ne ya yi laifin zina wanda ya cancanci a jefe shi saboda ya taɓa yin aure ko kuma ɓarawo ne wanda ya cancanci a yanke mai hannu to amma sai ya samu ya silale ya gudu ɗakin ka'aba sai aka je aka gan shi a to yanzu za a hora shi a wannan waje a jefe shi ko a yanka mishi hannu suka ce ba za a yi mishi waɗannan gugu ba me yasa saboda ya je wuri amintacce domin Allah ya ce ɗakin kaba amintaccen wuri ne da haka zai samu aminci gwargwadon yadda ya ci gaba da tsayawa a ɗakin amma yana fita daga wannan haramin shi kenan sai a ram da shi a je a mishi hukuma a ji a yi mishi haddi na laifin biyu jama'a gane wanda da ke so sai suka kawo wata matsala suka ce idan wannan mutumin da ya wannan laifi ya kuma gane cewa yana da aminci idan ya gudu ɗakin ka'aba sai ya ƙi fitowa a ɗakin ba <laughs> ya za a yi da shi kenan a gara wannan da kyau ko wa abadu zalika bi qawlihi ta'ala wa man daqalahu kana aminan suka ƙara ƙarfafa wannan ra'ayin nasu da ayan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya ainihin wato shiga wannan haramin makka ya shiga ɗakin kaba kana aminan ya samu aminci wannan na daga irin abin da ya faru hatta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je fatku makka annabi ya tabbatar da ma'anan wannan ayan a zahiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo mushrikan maka hankalin su ya tashi suka fara cewa shi kenan mu kam yau samu ta mun shiga hannun Muhammadu da an yi wato sojoji shi za a yi mana kisan gilla sai suka ji manzon Allah yana shela yana cewa duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya makalkale da ginin Ka'aba ya samu aminci daga ainihin wato kisa ba za a yi mishi komai ba ainihin da nan kowa ya rika guduwa sai aka rika zuwa ɗakin kaba jama'a gane wannan ce ko to sai ne akwai wasu manya-manyan marasa mutunci wanda suka yi wa Allah da manzansa rashin mutunci na ƙarshe to su kam duk da cewa ɗakin na da alfarma amma Allah maɗaukacin sarki ya ce wa manzan Allah kada a yi musu wannan alfarma domin abin da suka yi ya wuce wato ya wuce hajji ya wuce misali zama an gane wannan ke ko shi ne sai waninsu ya je ya makale da da labulan ɗakin ka'aba sabai da suka zo suka gan shi suka ce to yanzu ya zama yi da shi mu kyale shi ne ko mu hora shi zama an gane wannan ke ko wani yaro ne ɗan gidan abu jihar annabi ya ce duk inda kuka gan shi ku kashe shi sai je makale da ɗakin a labulan ɗakin ka'aba da haka shi ma aka ɗaga mai ƙafa jama'a gane wannan ke ko ka annahu qala yake kamar abin da ayan nan ke cewa shine aminu man dakhala albayta duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba to ya samu aminci ya samu alfarman wannan ɗakin a kyale shi duk laifin da ya kada mishi hukunci ina fata an gane sai ma da yake wa fasimu magana mafi inganci إقامة إقامة الحدود في الحرم وأن ذلك من المنسوخ wa mai laifi haddi a harami yace to wannan yana daga cikin abubuwa da aka shafe dokokinsu li'anna ittifaqa hasilun annahu la yuqtalu fil bayt domin magana da malamai suka yi ittifaqi shine duk wanda ya je ɗakin Ka'aba to ba za a yi wato kashe shi ba wa yuqtalu kharijal bayt amma an kama shi a wajen ɗakin Ka'aba ana iya kashe shi wa innamal khilafu hal yuqtalu fil harami am inda malamai suke sabani shine to idan bai kai ga ɗakin ka'aban ba amma yana cikin farfajiyar harami shin shi ma wannan alfarman yana kan shi ko ko babu wal haramu la yaqa alayhi ismul baiti haqiqa domin idan aka ce haramin maka ya fi faɗin hukunci fiye da inda ɗakin ka'aban yake an gane wannan ke ko to abinda Allah yake cewa a cikin ayan nan kuma shine wa iz ja'alna albai ɗakin an fahimta ko ba wai haramin ba zama ina fata ana ganewa wa inna mal khilafu hal yuqtalu fil harami am la inda sabani yake shine za a kashe wanda aka kama a harami ko ko ba za a kashe shi ba wa qad ajma'u annahu law qatala fil harami qutila bihi amma dai an yi a akan cewa duk wanda ya kisan kai a harami to shi ma za a kashe shi shine abin da za mu zo mu ji wasu hukunce hukunce a can gaba da Allah madaukakin sarki ke cewa a menene wancan aya wal furumatu kifa kutiba alaikum na kutiba alaikum alqisas fil qatla فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فعكاكشن وانا أقول مالا مالا ما يسكتي أجمعوا sun yi ijma'i annahu law qatala fil harami qutila duk wanda ya kisan kai a harami ma'ana shi bai duba alfarman haramin ba ya kashe rai to shi ma alfarman nan ba za ka hau kan shi ba za a kashe shi ina fata an gane Shi ne kutiba alaikum al-qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wanda ya kashe da to shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi wal unsa bil unsa jama'a gane wannan da kyau ko haka sai ce walau ata haddan aka yada min fihi wanda an yi wato ya yi wani laifi na haddi to za a ainihin wato da mishi wannan haƙƙi walau haraba fihi idan mutum ya zo ya yaƙa mutanen da suke harami huri riba, shi ma za a yaƙe shi wa kutula makanahu kuma za a yi wato kashe shi a irin wannan yanayi qala abu hanifa abu hanifa yace man laja ila al-haraj to ku ji wancan magana duk wanda ya zo ya fake kun san in mutum ya laifi idan aka ce ya fake shine ya je inda yake ganin ba za a yi mai komai ba to mutumin da ya je ya fake da harami la yuqtalu fihi ba za a kashe shi a wannan haramin ba wala yutaba'u kuma ba za a rinka bin kawun shi ba tunda da ya shiga harami to shikenan za a rabu da shi wala zanu yubayyaku alaihi hatta ya muta aw yakhruja kuma wannan alfarman ba zai gushe a kan shi ba ma'ana tun da yana cikin harami to za a fita bakin shi ne har Allah ya kashe shi a haramin in ya so ya je wajen Allah sai a mai hukunci ko kuma in tsautsayi ya fitar da shi sai aka je aka tare shi a waje to nan ne za a yi mashi wannan hajji ina fata gani amma Abu Hanifa yana cewa in ya ki fita to shi kenan za a kyale shi ne a zira mai ba yadda aka iya da shi ya shiga alfarma kenan ko fa nahnu naqtuluhu bis ya ce to amma in ya fita to za a yi mai kisa da ainihin wato ta koli wa huwa ya kulhu bil wa fadji shi kuma tun da ya je wajen to za a yi wato a yi mishi kamun talala ya mutu ko da yunwa ko kuma ya gudu fa ayyu qatlin ashadd min hadha wa fi qawlihi wa amna ta'kid al amr bi istiqbal al ka'ba ay laysa fi bayt al maqdis hadhihi al wannan alfarman farman to ya takaici ne ga dakin ka'aba babu shi a wani wajen da ba wannan ba sai ce wa qawluhu ta'ala sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki akwai ƙarin bayani da zai zo a can gaba a cikin suratul ma'ida mala yake insha Allah game da wannan hukuncin alfarman ɗakin Ka'aba wanda ainihin wato yayi laifi ya shiga wanda ainihin wato a cikin wajen yayi laifin kasa akwai bambanci yayi laifi daga waje sai ya gudu da kuma wanda a cikin wajen ya je yayi wannan laifin duk za mu tattauna insha Allah a can gaba sai yake kauluhu ta'ala sai kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake wattaqilu min maqami ibrahima musallan cewa a maida maqamin ibrahim ya zama wurin sallah fihi salatu masail akwai matsaloli guda uku abin da ya faru a nan kafin mu ji bayanan da malam zai kawo shine annabin Allah annabi Ibrahim kamar yadda zamu zo mu ji a gaba Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya sake ta da ginin ka'aba da shi da ɗan shi isma'il shine har yake addu'a wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna suka rinka addu'a ya ubangijinmu ka karɓa mana wannan aiki da ka samu a matsayin ibada gare ka wannan na daga cikin asali da ake yin addu'a duk sanda mutum ya yi ibada sai ya biyo bayan ibadar da addu'a cewa Allah ka karɓa mana Allah ya sa muna aikin karɓaɓɓe domin yin aiki daban kuma karɓuwan aikin daban ka iya ganin kana yin aiki a zahiri amma kuma ya zama ba a karɓa ba ina fatan jama'a gani da haka duk wani aiki da ka aikata to ka rinka raka wannan aikin da addu'a ka duba annabin Allah annabi Ibrahim ka dubi matsayin da muka ce yana da shi a wajen Allah amma yau yana aiki kuma yana cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana jama'an gane wannan ke ko to a lokacin da suka zo suna wannan aikin gina kaba malaman tarihi suka ce sai aka zo inda ginin ya fara shan tsayin su wato gini ya yi sama ta yadda yanzu ya wuce bisan tsayin su da haka dole yanzu yana bukatan ya samu wani dakali ko wani tsani da zai hau domin ya samu daman ci gaba da saura ainihin wato bululluka a saman gini an fahimta ko to shine sai aka ɗauko mishi wannan ƙaton dutsen a wani lafazin aka ce matar shi hajara uwar isma'il ita ta ainihin wato kawo musu sauki da wannan dutsen cewa kai ka hau kan wannan dutsen shi kuma isma'il yana miƙo maka a bulo daga ƙasa tana ƙara azama an fahimta ko to wannan dutsen ne da annabi ibrahim ya saka ya hau sai an yi wato shaidar kafan shi sai ya bayyana akan dusa jama'a mun yi ko Anas dan mali, kamar yadda zamu zo mu suka ce a zamanin su sun ga wannan sawun na Annabi Ibrahim hadda yatsun kafan shi jama'a gane wannan da kyau hadda yatsun kafa amma ga wanda ya taba ganin hoton wannan dutsen a yau zai ga babu wannan sawun kafan ya bace ko wanda ya taɓa zuwa ya leƙa wannan waje da aka yi wa wannan ɗan a gilashin nan ko idan ka leƙa yanzu za ka gani ga sawun kafafu guda biyu amma kuma babu ainihin wato alaman yatsu to me ya fatar da alaman yatsu kuma a akan dutse shine malamai suka ce mutane ne suka rinka ainihin wato shafa dutsen har sai da suka shafe sawun kafa da yatsu aiki da amerika kenan ko za mu zo mu ji yanzu din a ce saboda tsabon goge dutse da ake yi sai da sawun kaba ya kwace ba an fahimta ko to kuma a daidai wannan lokacin aka ce kaga aikin da ana ɗaga jini ne ko matakanan da za a sa na tsari ko dutse a jikin a jikin bangon zai kasance kenan ko suka ce haka abun yake sun zamanin annabi da haka makamu ibrahim yana jikin bangon ka'aba din to amma an ka je yanzu ga yana da tazara an ba shi distance sai aka ce khalifan manzon Allah na biyu Umar dan Khattab shi ya cire wannan makam din daga cikin an yi wato garin ka'aba ya jawo shi baya me ya dalili za mu zo shi din mu insha Allah ana fahimta ko to sannan kuma za ku ji shi Umar ɗin dai shi ne ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ce ya manzan Allah wannan ainihin wato wuri da aka ba da labarin cewa nan ne inda annabi Ibrahim ya tsayu ya gina wannan ɗakin ya kamata a sanya wani ibada ta sallar nafila da za a rika yi a wajen mara ko a maida wajen ya zama wajen ibadar sallah ce ya faɗi wannan magana kenan sai ga wahayi Allah ya saukar Allah yake to wacce min maqami Ibrahim musalla shine Umar yake cewa وافقت ربي في ثلاثة أو أن لفظ يتي وافقني ربي في ثلاثة يتي أبوه بدا أكو نتبع أنبتاوا Allah ya saukar da wahayi goyi bayan abubuwa wannan ɗaya ne daga ciki ina fata an gane na biyu kamar yadda za mu zo mu karanta yanzu yace a lokacin da ba a saukar da hayan ayan kulle ba mutane na shiga gidan manzon Allah kuma su je ga iyalan shi ba tare da wani tsari ba to kuma kuma kun san shi mutum ne mai kishi shi da kanshi yana faɗi to tun lokacin sai ya rika yi wa manzon Allah kishi ya za a yi kowa da kowa yana da aktar zuwa ga matan shi kar ku manta akwai ɗiyar shi a cikin matan ne sai ce gaskiya manzon Allah ya kamata a sa wani doka ka hana mutane kaiwa zuwa ga iyalinka kai tsaye ya kamata a sanya shamaki tsakanin iyalinka da mutane manzon Allah shi kuma baya yin abu da san rai sai yake ina jiran sanda Allah zai zo da wannan dokar jim kaɗan kuwa sai ga aya Allah ya saukar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jaji jaji tsakanin matan shi da sauran al'umma da haka daga nan aka jake da ra'ayin da Umar ya kawo jama'a fahimta ko aka saukar da hukunce hukunce na gidaje na ukun su akwai waɗanda aka kama su a yakin badar kusara badar a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shawara me ya kamata a yi musu Abubakar ita ya manzo Allah waɗannan mutane dai duk dangi ne mu kowa ya san kowa tunda dai Allah ya sa mun ci nasara a kansu mun nuna musu su ba su kai matakin su yaƙe mu su yaƙe addini ba wannan ma ya ishe su kunya a kore su kawai dai kowa ya tafi za Allah ya ce mun jina ta shawara kai Umar kai kuma fa Umar ya ce ni abin da nake gani dan mu nuna wa Allah da gaske muka imani kowa da gaskinmu mu a ware dangin shi a bashi sai a ɗauko mashi sharɓeɓen wuka sai ya cire wuyar su kawai maza <laughs> mazaje ko wala wannan shine ra'ayin Umar manzo Allah sai ka ta'ayi wannan ra'ayin Umar <laughs> ina fata an fahimta kuma manzo Allah aka ce dama a koda yaushe idan shawarwari guda biyu suka zo to yamilu ila aysarihima annabi yana karkata zuwa ga wanda ya fi sauki a ciki saboda manzo Allah ra'ufun ne rahim to kai Aliyu dan Abi Talib Ali Haidara Ali ga dangan kusan yaki ko kai me yana ka shawara yace ni har Umar din ma shawarar shi mai sauki ne ai kamata yayi a a samu wani busasshen daji a ɗaure kafirai a jiki a baza musu fetur a cikin wuta kowanne ya mutu ya kone kawai za Allah sai karkata ra'ayin Abubakar amma Allah sai da ya saukar da aya cewa afa Allahu anka lima abinta da me yasa kai musu afuwa ai ra'ayin nan na Umar da shi aka dauka yau <laughs> an gane wannan da ke ko to mutane ne da suka nemi rayuwarku Allah bai ba su nasara akan ku ba kuka ci nasara akan su kuka kama su ai sai ku yi musu irin abin da suka nufa na fata an gane to shi da umar yake ya dace a waɗannan abubuwa mabambanta kamar yadda muka ainihin wato ambata za mu zo mu ji su insha Allah a riwayar ainihin wato a imamu muslim to shine ma'anan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla to amma sai ma yace an karanta wannan ayan bi fathil kha shine wanda muka yi mana ishara wato madadin wattakhidhu min maqami ibrahim akwai waɗanda suka karanta da wattakhadhu min maqami ibrahim musalla ala jihati al-khabar to wanda ya karanta da fatha to ya zo da al-khabar ne labari Allah ke badawa cewa wannan wajen to mutane sun mai da shi wurin ibadar sallah kaga labari ake badawa wattakhidhu kuwa to hukunci ne an saukar muku da hukunci ku rinka yin sallah a wajen kaga bambancin wasarin kenan wancan zai zo a matsayin labari wannan kuma a matsayin umarni amma ni takhadahu متبعي إبراهيم وهو معطوف على جعلنا أي جعلنا البيت مثابة واتخذوه مصلى وقيل معطوف على تكبير إذ كأنه قال وإذ جعلنا البيت مثابة وإذ اتخذوا min makamin ibrahim musalla duk yana zuwa kan wannan ainihin wato a wujud din al-irabance wa ala waɗanda su kuma suka karanta shi da kasra wa qara'a jumhurul qurra wannan kuma shine qira'a jumhur wattaqidu bi kasri al-kha sai ala jihati al-amr kun gani ko wannan umarni Allah ya bada cewa ku rinka yin sallah a wannan wajen sai malam ya ce a saniya abu na biyu daga cikin abin da za mu fa'idanta a wannan ayar. rawa bin umara kala abdullahi dan umar ya ba da labari ya ce qala umar mahaifin shi umar dan khattab ya ce wafaqtu rabbi fi talatin na yi muwafaka na dace da abin da Allah zai saukar kafin a saukar da shi a wurare uku shine ma'anar wafaqtu rabbi doka ne Allah zai saukar to gabanin saukar dokar. ni kuma sai ra'ayina ya tafi akan cewa in gaya wa manzan Allah ya abu ashe daga baya kuma doka zai sauka shine waqaftu rabbi an fahimta ko wuri na farko fi maqami ibrahim magana game da wannan maqamin ibrahim din umar ya taba zuwa ya gaya wa manzan Allah ya ce ya manzan Allah mun tsayi sallah a wajen nan mana wuri na biyu wa fil hijab game da batun hijabin matan manzan Allah dan umar aka ce a lokacin da abin ya dame shi akwai sadda ummu salama ta taɓa fitowa daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta je makewayi kusan su larabawa ba ta ainihin wato kewayawa a cikin gida waje suke zuwa asali shi yasa kuka ji ake cewa makewayin bayan gida suna fatan gani domin gani ake kazanta kuma a ce ana yin ba shadda a cikin gida kuma mutum ya zo ya gaɗi a sai dai a fita daga gida gida wuri ne da ba a san shi da wannan kazanta an gane wannan da ke ko da sai mutum ya fita ya je bayan gida shi yasa sai har aka maida shi ga'ibin ya zama bayan gida ina fata fahimta to wata rana sai ta fito za ta je wannan kewaye to a lokacin da yake babu hijabi to da daddare suke fita mata annabi sallallahu alaihi wasallam to Umar ya yi ta mitan cewa ya manzan Allah ka sa matan ka su rinka kulle kansu to shine wata ran da ta fito sai yake cewa mun gane ki ai ke ce wance wai ya faɗi hakan ne don dai a yi gaggawa a hana wannan dokar ko kuma a saukar da wannan dokar shi kenan sai kuma Allah ya saukar da ayin hijabi an fahimta ko wuri na uku shine wafi asara usara game da ainihin wato waɗannan kamammin yaƙi na badar da aka yi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu afuwa aka sake su wannan a ah, mana yake harajahu muslimun wa ghayru imam muslim da wasu da fitar وخرجه البخاري عن أنس الإمام البخاري شما ya أنس قال أنس يتي قال عمر عمر يتي وافقت الله في ثلاث نادى لدوكو في بداء أكد الله زي سوكر آه كافن سوكنسو au wafaka ni rabbi ko kuma yake na faɗi wasu abubuwa guda uku da nake ganin ya kamata sai Allah ya goyi bayan abubuwan Ki talatin guda uku yayin sai ya kawo sa nan ma sai kuma ya fitar da riwaya abu dawo da tsayalisi ne musnad umar dan khattab ya ce wa faktu rabbi fi arba'in a wurare guda hudu shine na dace da abin da Allah zai yi hukunci a kansu kaga nan kari akan wancan kenan ko wuri na farko yace kulsu ya rasulullah law sallaita khalfal maqam me zai hana ka rika yin sallah a bayan wannan waje da labari ya da tarihi ya rike mana cewa annabi ibrahim ya tsaya ya gina ɗakin ka'aba fa nazalat hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa takhidhu min maqam ibrahim musalla to kuma da wannan wuri wurin da annabi ibrahim ya tsayu kuma da shi wurin sallah qultu ya rasulullah sai wuri na biyu nace ya manzon Allah law darabta ala nisa'ika al-hijab ina ma da ka sa matanka su rinka kulle kansu kowa ya daina samun daman ganin sa haka kawai saka kai fa innahu yadkhulu alayhin albarru wal fadi domin mutanen da ke shiga wajen su yadda za a samu mutumin kirki to sai kuma a samu wanda ba na kirki ba shi ba wai al'amarin addini zai kai shi ba kawai gulma ce zai kawo shi ya zo ya ga me aka dafa a gidan manzon Allah ko ya zo ya ga yaya matan manzon Allah ke zaune shin suna mutunci tsakaninsu da juna ko ko suna rigima ya je kai labari ba haka bane da haka ka sa iyaka ka sa hijabi Umar ya taba manzo Allah wannan shawara fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ayan suratul ahzab wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab duk wanda ya zo da nufin zai tambayi matan manzon Allah tunda matan manzan Allah matsayin uwaye suke ga mu'minai da haka in kana da tambaya da zaka yi musu to a bayan shamaki kada ka zo gaba da gaba ina fata an gane sai aka saukar da sauran dokoki na hijabi cewa a su rinka sanya yin wato hijabi wa nazalat hadhihi al-aya wa laqad khalaqna insana min sulalatin min tin sai kuma ayar da Allah ya saukar a cikin suratul mu'minun cewa hakika mun halitti dan adam daga yi wato laka kwababban laka daga nan ne muka yi wato halitti dan adam falamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka qultu ana Umar yace ni ko sai nace tabarakallahu ahsanu khaliqin kaga iya inda ya sauka a farko ko sai Umar sai ke cewa ko oh, albarkatun Allah sun yawaita wanda ya iya halitta wannan jumlan da ya faɗi sai Allah ya saukar da cikon ayar irin yadda Umar ya faɗa ina faci da muwafaka ta gaba fa nazalat fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wa dakhaltu ala azwajin nabi to kaga wannan shine kari akan wancan to wuri na gaba da yayi muwafaka da abinda Allah ya saukar na hukunci Ya ce wata rana labari ya iske ni cewa matan Manzan Allah suna yin rikici da Manzan Allah a gidajensu har ma su ainihin wato rinka yin fushi da Manzan Allah su fita batun shi su daina mushi magana irin da yadda miji da mata ke rigima a gida Umar ce sai na ce to billahi lazi ba za ka tafi ba annabin sai Umar da zafin da zafin zuciya yace sai ya shiga gidan Manzan Allah ya rinka bin ɗakunan matan shi ɗaya bayan ɗaya yana musu faɗa yana cewa kai lafiyan ku annabin ne ku kun san waye annabi kuwa Ko annabi malamin mu ne wallahi in ƙara jin wani ya bata mishi rai kaza kaza shi ne da yazo dakin ɗakin sauda an gano wannan da kyau ko ko ita ko ummu salama abin ya kwanta mu yace sai na ce wai kai umar kana nufin yanzu kai ka fi mu san mu ne sai umar ya turu yace in ba kai da rigiman ka ba ne na ka nake ga rigiman miki da mata in ya fita wajen ku yake malami annabi mun yana wajen mu mijin mu ne Umar yace sai kuma daga haka ne ba na bai shi shi ba in ba rigima na ba in shigo har gidan manzon Allah ina to daga cikin abin da Umar ya faɗa a shahi ya rinka ce musu wallahi in kuka ci gaba da batawa annabi rai sai a sake ku duka a kawo mishi wasu sababbin mata to sai Allah ya saukar da irin wannan aya a tsarar buhu in tsallaka kunna an yi budi lahu azwajan khairan min kunna yawa mun gyara wannan da kyau ko shi da kanshi yake cewa daga baya in ya tuna abin sai ya rika mamakin kai cewa kai Umar kana da karfin hali wallahi har sai da annabin na wajen ba yake ma matan shi fada sai annabi yake bai Umar ina ruwanka da mata na an gane wannan da kyau ko radiyallahu an Umar Allah madaukakin sarki ya sa mu to kun ga idan kuka dauki waɗancan da waɗannan da muka ji guda biyun ya zama wuraren da Umar ya dace da ainihin wato wahayi da Allah ya saukar sun kai har guda biyar kenan shi yasa al-Qurtubi yake qultu laysa fi hadhihi riwaya zikrul usara kun ji ba a faɗi wancan na usara badr din nan ba ko to idan ka haɗa wannan hudin da wancan fa takunu muwafaqatu umara fi hamsin a wurare biyar kenan Umar ya dace da yi wato wahayi to Ibn Hajar kuwa da ya zo cikin Fathul Bari a karkashin wannan hadisin na al-Imam al-Bukhari yace mun gano akwai wasu wuraren ma da ra'ayoyin da Umar yake a kai kuma an saukar da ayoyin Alkur'ani wahayi a kansu wuraren sun kai goma sha biyar ka koma cikin Fathul Bari ka sha karatu الثالث الثالثة مسألة أخو قوله تعالى fadin Allah madaukakin sarki min maqami ibrahim to shine inda yazo bayani game da wannan maqami ibrahim sai ce al maqamu fil lugha mawdi'ul qadamain inda ake cewa maqam wato inda da ake this is my stand shine inda nake takawa in tsaya a tsaye an gane ko ah, ala aqwali malamai sun yi saɓani a kan ina ne wannan waje da ake kira makamu ibrahim din a fafuha mafi ingancin ra'ayin malamai annahu alhajaru kun ji ko wani dutse ne allazi a an-nasu yau wanda mutane sun san dutsen yana nan har yau din nan yanzu nan idan kai googling ko da internet in baka taba zuwa makka ba kana googling kace Makamu ibrahim zaka ga za a dauko maka hoton dutsen amma kamar yadda nake in aka ɗauko ma hoton dutsen yanzu ko za ka ga kamar da takalmi irin kwaba shukin nan aka taka shi ba za ka ga tawun kafa ba an fahimta ko ba za ka ga yatsu ba an gane wannan da kyau ko to wannan dutsen da shi ake magana Allahu akbar allazi yusalluna indahu wanda zaka ga a yanzu an rufe dutsen ma da ainihin wato wani daki na karfe haka da gilasai an yi mai tanti na zinari to me yasa aka rufe shi shine wancan abin da muke isharar ya faru shafawa mutane suka rufe yi har sai da suka koke dutsen gaba daya alamun yatsun sai da ya bace wani ya zo sai ce oh nan ne inda annabi Ibrahim wannan yanzu ya ba sai ta gogawa sai ta gogawa har sai da sauran suka bace to shine daga baya aka samu wasu malumma ko sarakunan musulunci suka ga in an bar shi don Allah ya gada nan gaba cinye dutsen ma za a yi to sai suka yi marmar suka ɗauki mataki sai aka rufe dutsen da aka yanzu babu damar hannun mutane su kai gari sai dai mutum ya leƙa wato kwalilan ka kenan ko ka gani ka gani amma ba da ban taɓawa <laughs> na mata an gani alladhi salluna inda to nan ne yanzu zaka ga mutane suna yin sallah a bayan wajen ko rakatai tsawa wasu rakawai guda biyu da ake kira rakatai tsawa fil kudu wanda mutum zai yi bayan ya kare tsawafi mutum na iso garin ka'aba tsawafin da yake fara yi shi ne zai yi ainihin wato sassarfa sun sa abin da ake cewa sassarfa ko wato jogging an gane ko kana jira bayan ka je ka taba hajarul aswad in baka kai ga taba shi ba ka ainihin wato yi nuni kai kabbara to wannan shine kamar kayi takbiratul ihram dama tsawafi da sallah aka ce kusan abu ɗaya ne bambancin su shi wancan ana tafiya kuma ana magana sallah ko ba tafiya ba magana da haka idan mutum ya zo zai fara wannan tsawafin ne ta hanyar taɓa hajarul aswad inda hali ka taɓa shi ne abin da aka fito, domin gwargwado yadda hannunka yake taɓa shi gwargwadon yadda yake zuke zunubanka Allah na gafarta maka shi haka annabi yake shi yasa duk mutum ya samu dama ya je ya taba ta in ka taba kuma sai ka tumbanci hannun cewa o oh, ina ta yaki murna yanzu ke ma kin taba hajar aswad da ba gane wannan da kyau ko dutse ne da aka ce za mu zo bayan aikin hajji insha Allah wannan mu ji karin bayani aka ce dutse ne wanda asalin wannan dutsen fari ne kar kamar yadda kake ganin wato sararin sama amma zunubin mutane ya sa dutsen sai da ya koma ya yi ya zama gashi nan baki yadda kake ganin shi a yau duk zunubin mu Allah ya gafarta mana da gane ga nan kyau ko kuma aka ce dutsen asali daga ainihi wato aljanna ne wa aka fito da dutsen jama'a fahimta shi yasa in ma da dama to ka kai bakinka ne kai tsaye ka sumbanci dutsen za mu zo mu bi tarihin dutsen a gaban insha Allah to a shahid dai idan mutum yayi wannan tabawan ko ya nuni ko ya sumbanta sai ya fara wannan tsarfan yana kewaye ɗakin ka'aba idan ya je ya dawo inda dutsen yake ya kewaye ɗaya kenan ya sake tafiya da wannan tsarfan ya dawo ya yi kewaye ya kuma ya dawo uku ya kuma ya dawo hudu to yana yin na hudu dama sadda zai fara a farko din nan zai yi abin da ake cewa izba kun san mutum ne yana lullube cikin shi da ihramin shi ko ya kuma naɗa ɗaya dama falle ne guda biyu to idan ka zo daidai sanda za ka taɓa dutsen ana son ka kire hannunka na dama sai ka biyo da ainihin wato wannan ihramin ka ta ƙarƙashin hammatanka sai ka yafa a kafaɗan hagunka da haka ta ga damtsan hannunka na dama a waje yake kenan to da haka za ka wannan gajin guda kana gama na gudun sai ka mai da hannunka sai ka riƙe kafaɗin ka duka guda biyu sannan kuma sai ka ci gaba da yin tafiya cikin nasuwa yanzu kuma babu wannan sassafa to da tafiya za ka ƙarasa guda uku ana fahimta kana gama guda uku kana aka hada da wancan guda mutum nawa kenan bakwai to sai ka zo bayan wannan makamun ibrahim din sai ka ƙarasa da nafila raka ina fatan jama'a gani shi yasa da mutum zai fara wannan tawafin alwalan shi ta warware to tsawafin ma ya warware kamar yadda ka san ka fara sallah sai kai hutu za ka fita a sallah ko ba ka shi ma tsawafi ina fata an gane ba ka kammala tsawafi sai ka zo kai wannan lafiya, raka a biyu a bayan Makamu ibrahim to shi shine ittikhadu min Makamu ibrahim musalla da Allah ya shar'a jama'a an fahimta amma saboda yadda ake cincirin do yanzu a ɗakin ka'aba wajen tsawafi to ba abu ne mai sauki ka samu kai fila a daidai makamu ibrahim sun bayan idan ka kuskura kai wannan gangancin to kana iya jin rauni mai muni dan garin cewa za ka yi hukun nan masu tsawafi wani zai bangare ka mutane a tattake ka an sha take wasu ma a kashe ka a wurin da haka madadin ka sa kanka cikin wannan hatsarin sai ka ja baya dama mustahabi ne ba dole ba ka koma can cikin masallaci ka samu inda kake da sarai sai kai nafilar ka wajen jama'a an gane wannan ke ko amma inda dama to in kayi a wajen hakan shine abin da aka fi so to shine sai malam yake cewa wa hadha qawlu jabir ibn abdullah wa ibn abbas wa qatada wa ghayrihi wannan shine maganganun manyan malamai daga cikin waɗannan sahabbai har da almajiransu wa fi sahihi muslim hadisi ya zo cikin sahih muslim min hadisi Jabiru bin sawi wannan hadisi nan da ya ba da labarin aikin hajji mai tsawo annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma ra'a albayta yace yayin da manzon Allah ya iso ɗakin Ka'aba yana ganin ɗakin Ka'aba istalama rukuna kun gani ko sai dai shafa wannan hajarul aswad shine a rukun anan fara mala talatan sai yayi ainihi wato sassarfa guda uku wa masha arba'an sai tafiya a cikin natsuwa guda hudu kaga bakwai kenan thumma nafaza ila makamin ibrahim annabi na gama tawafin na bakwai sai ya jawo daidai bayan makamin ibrahim faqara sai karanta wannan ayar wattakhidu min maqam ibrahima musalla ku rinka yin sallah a wannan waje da annabi ibrahim ya tsaya fa salla raka'atayn sai annabi ya raka'a biyu qara'a fihi ma bi qul huwallahu ahad a ɗayan rakoyin ya karanta kullu Allahu ahad wa kul ya ayyuhal kafirun a ɗayan rakan kuma ya karanta kul ya ayyuhal kafirun wa hadha yadullu ala rak'atay tawaf wa ma min as-salawat wannan yana nuni akan cewa wannan raka'an nan guda biyu da ake yi aka kare a tawafi suna da cikin rako salloli da shari'a ta zo da su kamar yadda kake da rakatai fajr ko kake da witiri take da sunanin rawati ba haka akwai wasu salloli da ake kira raka'atai abbawa sunan su kenan an gane wannan da ke ko wa yadullu min wajin ala anna tawafa lil ghuraba afdalu ala ma yati mala yake bayani da yi zuwa kan wannan insha Allah to ga labarin wannan dutsen al-Imam al-Bukhari ya ba da labari a cikin sahihinsa annahu al-hajar alladhi irtafa alayhi Ibrahim hina za'ufa arrafi hijara wannan dutsen shine dutsen da annabi ibrahim ya hau kan shi ya tsaya a lokacin da ya kasa rinka ɗauko dutsen ginin ɗakin ka'aba da haka shi sai ya tsaya a tsaye sai ɗan shi isma'il ya rinka miƙo mishi wannan dutsen Allah ki kana jama'ilu yunawilu ha iyahu annabi isma'il ya rinka miƙa mai wannan dutsen fi bina'i bai wa gari kat kun ga magana saboda tsayuwan da ya yi har sai da kafafun shi suka nitse a cikin dutsen wa gari kaska da mahuci kafafun shi suka nitse a cikin dutsen kala anas anas dan malik ya ce ra'aitu fil maqami a daidai wannan kan dutsen inda annabi ibrahim ya tsaya na gani da idanuna asara asabihi sai da naga wato gurabun yatsun kafan shi wa aqibihi sai da na ga diddigen kafan shi wato yanayin diddigen kafan shi wa ƙadamai, da kuma gefen ainihin wato kafafun shi kasan duk inda mutum ya taka sai ka ga shot na kafan shi ya fita to haka na gani da idanuna ghaira annahu sai ce sai dai azhabahu maskun nasi da aidihim tsaban shafawa da mutane ke yi da hannunsu gaba ɗaya waɗannan alamomin sai da suka bace a cikin dutsen hakahul kushairi malam kushairi shi ya yi kai to wannan labarin jama'a gane wannan da ke ko wa qala suddi malam suddi yake al maqamu wannan wurin tsayuwan al hajaru alladhi wada'athu zawjatu isma'il dutse ne da matan ainihin wato isma'il ta azawa mahaifin mijinta kenan sarkinta kenan ko ta hata kadarin ibrahim ta zo ta ajiye mishi a lokacin da ya kasa rinka ɗaukar dutsen yana azawa da kai sai ya hau kan wannan dutsen sai ya tsaya alaihi salam ga gasalat ra'asa yayin da ta yi wato wanke masa kansa a afuwan da zuna ce uwar Ismail ba uwar Ismail ta azabi ba matar Ismail ina fata an gane وعن ابن عباس أيضا ومجاهد وعطاء أن المقام الحج كله sai kuma wani fassara da zamu zo mu ji insha Allah in Allah ya kai mu darasi na gobe daga Abdullahi dan Abbas da Mujahid da aba su kuma suka ce abinda ake nufi da makamin Ibrahim ba wai iya wannan dutsen ba wuraren da ake ayyuka na aikin hajji su ake nufi za ka ji ne suke nufi da wannan fassara insha Allah Allah bada kuɗin sake samu dace in masu albarka anan za mu saurara insha Allah saboda yanayin lokacin damu. mune wa kowa fatan alkhairi kuma muna addu'a Allah ubangiji ya kara mana fahimta na yi wato littafin sa da kuma babu ikon aiki da shi da kuma wasuwa da shi da wannan muke wa kowa fatan alkhairi muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa